وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ko, haka هكذا a zulkada zulkada ba shawwal ba mun kammala shawwal muna ɗaya ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da uku, wanda kuma yake biyu ga watan shida talatin da ɗaya yau talatin da ɗaya ga watan shida yuni kenan shekara ta dubu dubu biyu da ashirin da biyu a yau za mu fara karatu ne a cikin wannan littafi na muktasar igasatul lahsan muktasar Igasatu lahsan a wannan littafi da muka zaba ya gafa sullahsan a littafin da muka zaba ighasatu al-hasan littafi ne na babban malami a ibn al-qayyim Allah ya masa rahama shine Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi Allah ya masa rahama ibn al-qayyim Allah ya masa rahama in ba manta ba littafin da muka karanta wanda muka kammala adda'u wad-dawa ko mukhtasar adda'u wad-dawa littafin sa ne a al-jawab al-kafi kenan shine muka karanta mukhtasar din sa to yau ma mun zabi dai daga cikin littafin sa shine mukhtasar ighasatul lahfan asali littafin ighasatul lahfan wani malami ya yi ikhtisari sa an ce ya rarrage wasu jimloli daga cikin littafin don ya takaita ayin littafin wato a madadin shafukarsa masu yawa su imai da shi shafuka waɗanda suke yan kaɗan kuma mun zaɓi wannan littafi ne saboda sauƙin mu karanta mu fa'idanta cikin lokaci wanda yake kankani sabanin in muka dauki asalin littafin watakila mu dade muna karanta shi babban malami ibn al-qayyim Allah ya masa Rahma, al-hafiz abi abdullah muhammad ibn abi bakr az-zura'i ad-dimashqi mun karanta tarihinsa a takaice cikin darasi da ya gabata a littafin da ya gabata wanda an haife shekara ta 691 691 bayan hijira a garin dimashka a garin dimashka ya nemi ilimi a wannan birni na dimashka sannan ya yi yawo wajen neman ilimi a wasu garuruwa kamar yadda makaranta a dalfi da gabata ya je misra neman ilimi bayan karatu da ya a garinsu na dimashka wanda babban birni ne sananne wajen malamai da ilimi a cikin malamansa da ya lazamta wanda har tare suke har lokacin da ya cika shi ne babban malami ibn taimiyya Allah ya masa rahama malaminsa ne kuma ya lazamce shi balma suna tare shi ibn taimiyya ya rasu a cikin gidan fursuna a nan garin dimashka kafin shi ya fito daga fursuna bayan mutuwar malaminsa ibn taimiyya Allah ya masa rahama baki daya ibn al-qayyim yayi wallafa wallafa da dama littafai masu fa'ida waɗanda a kusan salo ne wanda ya kadaita da su mafi yawan malamai ba sa rubutu irin yadda yake yi salon da yake rubutu akwai fa'idoji masu yawa cikin littattafansa fa'idoji na abin da ya shafi akida tauhidi da kuma ragowar fannoni na ilimi in ya wallafa littafi to za ga baya barin wani fanni face zai tabo shi fannoni na ilimi Allah ya masa baiwa mai yawa a cikin fage na ilimi wannan littafi da zamu karanta izatatu wal ahbar ko muftasar al ighatha yana ɗaya daga cikin littafai da wallafa ya mutu a shekara ta 751 idan ka lissafa 691 kaga an ƙara tara ya zama nawa 70 sannan kuma ya mutu hamsin da ɗaya kaga in ka hamsin da ɗaya in ka haɗa ya zama nawa sittin shekara sittin ya rasu amma rubuce-rubucensa da ya a shekara sittin na rayuwarsa sai ka yi shekaru masu yawa kana karanta su sai ka yi shekaru masu yawa kana karanta su Allah ya musu albarka a cikin lokacinsu sun yi rubuce-rubuce kuma sun bar abin da yake mutane suna karanta al'ummar musulmi suna fa'idanta har zuwa ran tashin alkiyama wannan littafi ya zafi tulafan yana da muhimmanci kamar yadda muka ce za mu zaɓu littafai na wa'azi da faɗakarwa irin waɗanda muke da bukatar duk littafin da za mu karanta sai ka ce don mu aka yi kamar don mu suka yi ya mutu shekara ɗari yau kuma na shekara dubu ɗaya da da da uku. wajen shekara nawa kenan kaga hamsin in ka kara hamsin ya zama ɗari takwas ka kara ɗari ya zama ɗari da hamsin ka kara ɗari ya zama dubu ɗari biyu da hamsin ga ɗari hudu da hamsin wajen shekara ɗari bakwai da doriya amma tun wancan zamani mai yawa shekaru ɗaruruwa da suka gabata idan mun karanta wani littafi sai ka ce wallahi kamar dan mu yayi kamar mu yi wa littafin domin mu muke da bukatar irin wannan karatu a wannan lokaci wannan littafi igasatul lahfan min fi masaid ash-shaytan yace al-lahfan shine al malhu wato igasa shine kawo dauki da agaji gawa ga wanda yake cikin halin kakanikai wanda yake cikin hali na wato ya fada cikin halin da yake makamancin hali na halaka a tsamo shi a masa dauki da agaji daga me yace fi masa'ili shaytan daga tarko na shaytan daga tarko na shaytan mana yana gaya mana cewa shaytan ya kafa tirakunsa ko ina tarko to wannan malami zai mana bayanin hanyoyin da za mu samu kubucewa mu tsira daga wannan sharri da shaidan ya dasa a cikin littafin za mu ga yadda in mun karanta ya yi bayani a kan al'amurad alkalbiya cututtukan zuciya cututtukan zuciya ba irin wanda ake shan kwaya don shi ba wanda wani kitse eh, likito ke cewa yana baibaye zuciya ya hana ta motsi yadda ya kamata kuma sai ta haifar da hawan jini ba wannan ciwon ba a'a bayan wannan ciwon akwai wani ciwon da Allah ya ambata a cikin alkur'ani daga cikin cututtukan zuciya da yake fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada akan wa ake magana akan munafikai kaga munafirci ciwo ne daga cikin cututtukan zuciya da da daga cikin cututtukan da suke damun zuciya irin waɗannan kamar su hasada kyashi da makamantansu kiyayya gaba duk a zuciya suke cututtuka ne da suke bukatar magani sannan ya yi bayani game da aƙidu na ɓata munana waɗanda aka sanya a cikin addinin musulunci wanda su ma cuta ce da suke cutar da zuciya domin zuciya lafiyayya kamar da zai karanta mana ita ce zuciyar da ta san Allah ta kaɗaita Allah ta yi tawakkali ga Allah ta so Allah ya zama bata gurbata ba da wani abu mai gurbata zuciya to akwai abubuwa da yawa da mutane suka dinga shigarwa cikin addini duk yasa waɗanda suka harbu da wannan sai ya zama suna da matsala ta zuciya na ɓata da bid'a da makamantansu ya yi bayani game da yadda game da su waɗannan cututtuka na zuciya da kuma magungunansu yadda za a warkar da zuciya daga gare su wannan littafi yana cikin muhimman littafai da ya wallafa domin amfanin dukkan wani mai imani domin ya samu kubuta daga alkawarin da shaidan ya a gaban Allah da Allah ta'ala ya kore shi daga cikin ni'imarsa sai yi rantsuwa yace zai zo wa 'yan adam la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai ce fala tajidu aktharahum shakirina yace zan zo musu ta gaba gare su da baya gare su da dama da hagu ko ta ina ji shaidan yake gaya wa Allah kuma shaidan yake cewa Allah ba za ka tadda mafi yawan cikin bayanka masu godiya ba sai na sa sun ƙi maka godiya sai na tabar da su in ji shaidan a gaban Allah yake faɗa wannan zan zo ta gaba gare su ta baya gare su ta dama ta hagu sai na sa ba su maka godiya ba to kaga shaidan ya ce zai zo ta kowace bangare sama da kasa dama da hagu gaba da baya ko ina bukatarsa don ya yi ne ya hana ka godiyar Allah godiyar Allah shi ne bautar Allah shi kadai da kuma yi masa godiya bisa sa sai shi dan ya hana mutum wani ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya wallafa littafin nan ne makamanci ga littafin wani daga cikin manyan malamai shi ma ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi shi ya littafi wanda ya sama suna talbisu iblis wato yadda iblis yake ya al'amura ga mutane ya rikiɗa su ta yadda mutum ba zai gane daidai ba don ya jefa mutane cikin halaka inna ma yadda hizbahu da ya kunu min sabu sa'ir yana kiran mutane wadda duk ya bi shi don ta zama shiga wuta tare to sai wani malami ibnu aljauzi ya yi littafi wanda ya samu suna talbisu iblis wato yadda iblis yake labbas al'amura yake ga mutane don ya fatar batar da su shi ma wannan littafi na su a wannan salo ne sai dai sun sha bamban sun sha bamban ta yadda sai shi ibn al-qayyim a littafinsa igasa ya ba da muhimmanci wajen bayanin zuciya da abin da yake cutar da ita da yadda za a gyara ta sannan kuma ya bayani game da wato yadda za a yi ƙoƙari a gujewa abin nan tarkon shedan wanda ya kafa wanda tarkon shedan yana da yawa wasu mun sani wasu sai an faɗa sai mai ta mamaki mu hango su ga wanda bai lura ba ba zai hango wani tarkon ba amma ga wanda ya lura zai gano da yawa daga cikin turakun sheda, in ma dai akwai tarko na bai daya kasancewar mu yan adam kuma ba ma'asumai ba duk wanda ba annabi bane ba manzo ba kaga shi ba da isma ba da kariya ta musamman wanda shi ba zai iya zuwa kusa da shi ba inde ba annabawa ba da murtalai babu ma'asumai shedan ba wajen wanda baya zuwa komai wanda takaka duk yadda kake da tsoron Allah ba zai kyale ka ba sai dai kawai in ya biyo ta nan ya gagare ibi ta can haka zai ta yi ba ba za ku rabu ba ranar rabuwar ku sai an saka a kabari sai ce to yanzu kan ba wani an gama ya maka baibai ya juya ya amma in ka kana numfasawa to ba zai barka ba kamar da ake ba da labarin imamu ahmad lokacin da yake halin mutuwa aka ga yana cewa har yanzu dai har yanzu dai yana cikin magagi da ya dan nutsu aka ce imam ahmad menene yace ai shedan ne yana cewa ka tsere ni yace tukuna dai tukuna dai in dai ran bai bar jiki ba to ba za ka tsere masa ba yana da hanyoyi babu adadi da zai biyo maka domin ya ga lalle sai ya kawar da kai gabarin hanya ta daidai haka shedan yana da makirce-makirce da kaidi ga waɗanda suke bin wasu hanyoyi ta hanyar da kake ta nan zai bi maka haka a shedan take ta inda ka bi ta nan zai biyo maka duk wani da ka sha tare za ku sha ta saboda ɗabi'un mutane sun sha bamban yanayinsu ya sha bamban to yadda kake haka zai bi ma ba zai je ɗauko hanyar da ba irin taka ba ce don ya san ba za ku shirya ba sai ibu ta yadda kake don ya ga cewa ya zamar da kai yana da mummunar hanya da yake cutar da mutane ta wasu wasa shi ne sanya wasu wasi ɗaya ce daga cikin munanan tarakun shaidan sanya wasu wasi ga dewa daga cikin mutane kaɗan ne suke tsira daga irin wannan wasu wasin shaidan yana wato yaudarar mutane ga abin da suke ganin ya nuna musu kamar daidai ne alhali ba daidai ba ne kamar misali daga cikin hanyoyin shaidan da yake yi wa mutane yaudara shi ne abin da ya shafi kabari kabari girmama kaburbura hanya ce babba da yake bi domin ya tabar da musa kaburbura na annabawa na waliyai sai bi ta wannan hanya ya ce ai tunda bayan Allah ne lalle a girmama kaburburansu daga nan kuma kuma kai kayar da bayan Allah ne kuma hakan ne amma zai biyo mata nan ne don ya sa ka rudu da wannan kuma sannu-sannu sai ya jefa ka cikin halaka irin yadda muke ta buga misali duk wanda ya je wajen kabari ba zai ce nuna roƙon kabarin ba ne kai tsaye zai ce tawassali yake to amma tawassalin daga baya shedan yana bin sannu-sannu kuma a ƙarshe sai kamar ya mamaye da shi kai tsaye ma yana roƙon mai kabarin ko kabarin da sauransu yana biyowa ta hanyoyi na illoli na yaudara wanda tun zamanin baya domin ɗan adam dai dan adam ne yadda suke shekara dubu baya haka muke muma, ma ai jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya bane kawai dai yanayi ne yake caccanza amma karkata airi ɗaya ce hanyar kiɗa da waka yana cikin tarkon shirin kiɗa da waka kuma dama ƙarshen duniya kan ai ba magana to kiɗa da waka yana cikin manya-manyan hanyoyin da shedan yake bi domin ya zamar da mutane ya faɗar da su cikin halaka yana makida ta hanyar ƙoƙarin halatta abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya hana shi zai biyo maka ta wata hanya ce maka aikaza aikaza domin ya mai da shi kama halal shi ne ake ta hiyal ko ya biyo ta hanyar hiyal yaudara ko dabara mutum ya ɗauka cewa zai iya wa Allah dabara an hana mutum abu kaza sai iyo wata kwana ya ɗauka cewa ai to ayin an yi kaza ba komai alhali kuma kawai hiyal ne na shedan shedan ne yake masa rudi cewa to ai in kaza to me ai ba wani abu bane ai ba wani abu bane sai ce to ai kudin da kake aje a banki yake ake tara maka abin riba ai in ka abin nan tunda to dauki mana ka rika ba da shi a matsayin zakka ka ka huta kawai tunda ba ci za ka yi ba ka ba wani ka ce shi ne zakarka tunda ai ba naka ba ne ba kawon ɗinka aka sa ba to ka ba da su mana kawai a matsayin zakka ka ka huta ba sai ka taɓa wannan ba kuma hali ka ga wancan ba kuɗin abin nan ne ba naka ba ne hiyar kenan ko ya ce maka ai tunda dai ai iri ɗaya ne ma to me a ciki ma ai abu ɗaya ne ma ba dai kamfani ɗaya ne suka yi ba ai a tamfar kamfanin ce kawai dai abin nan ne iri ɗaya in ka duba to da wannan kawai me bambancin su ka sa ale da wannan mana ai ba wani da wata damuwa sai da ai da abu ɗaya ne ma alhali ka ga yaudara ce ka ce wani mutum a matsayin wannan alhali ba wannan ba ne. ka yaudare shi ka ci haram ka yi masa ha'inci ka yi masa algus yana biyo wata hanyar suwar hoto sura kamar da makaranta a cikin littafin aljawabul kafi ko addawar dawa Ishku suwar shine ya sanya masifar allaka zuciya da hotuna wannan da wa yake magana ha da mu yake magana su waye aka jarabe su a cikin tun farkon duniya zuwa yanzu da hotuna an ba mu ba hotuna kowane irin hotuna da kaga ai da yake babu kyamara sai dai ai ta zana da hannu duk kwarewar mutum ba zai irin yadda kyamara zai tunda kyamara kwabo da kwabo ne ko ba haka ba ba wai ban batun azana a yi kwatanta ba ne nafsin abin da yake haka to ga da mu ake kenan Isko suwar masifar mu'amala da hotuna wanda hotuna suwar hanyoyi ne da ake shaidan yake dilmiyar da mutum ta wannan hanya ibadatul asnam wal kawakib wan nar wal malaika yabo wasu mutane ta hanyar gumaka da taurari da wuta da mala'iku da makamantan wannan akwai asanuwiya da asa'iba da da'ariya da falasifa duk wa'annan kungiyoyi ne duk shedan ya yi musu ya jefa ba rami ta hanyar da suka suka zaba suka yi shedan yayi yayi yayi wata da da nasara da yahudu yayi musu wata da hankali kuma wannan ai ba sai an gaya mana muna gani ai yadda shedan ya musu wata da hankali nasara da yahudu gashi dai suna da awar wai su suna bin annabi Musa Yahuda kenan na nasara suna sha suna bin annabi Isa amma ba su da alaka da nan Musa ko annabi Isa alaihi wasallam saboda wani abu daban suke yi ga littafin in ma kace wa nasara littafi kawai faɗa kake yi me yake yi to na littafin duk abin da yake kashi 99.9 baya littafin ba haka kuma annabi Isa ya koyar ba yanzu misali suna kwatanta a cocin katolika in an nuna na na maryam ya take ba ta da lullubi ba ta dogon riga amma kaga su sun sun tsire ce baki daya daga dan bance ko dan kamfe suke sa ma suke rayuwa da shi to sun yi daidai da abin da suke da'awa bare kuma ma abubuwa ga sunan ba adadi wanda ya sha bamban ba su da alaka da addinin sai dai da'awar kaga wannan yana cikin shedan yadda ya musu wasa da hankali da irin waɗannan abubuwa da yawa akwai a cikin al'ummar musulmi waɗanda shedan ya rude su neman hanyar kusanci zuwa ga Allah sai tabar da su ne sufaye a nemi kusanci da Allah kawai sai biyo ta wata hanyar madadin ya zamo abinda ake din na neman kusanci da Allah ne tsantsa sai kuma wasu abubuwa suka dinga shigowa suka dinga har a ƙarshe ma sai abin ya zama wani abu daban sai da muna ganin abin da yake faruwa yanzu irin masifar da su kansu daga cikin zubayen suke kuka da irin nan wanda suke cewa komai Allah ne wannan ba masifa bace in ba shedan ba wayin musu wani wani to ai nasara ma fa ya Allah uku ne su ko wayannan wayanda suke da awarwai su su ba yin cewa su komai Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne hannun za ka zako to ya zama kaga sun kuma batar su ma ya na na mushrikan Makka masu gumaka 360 su komai ma a duniya kaga wannan ai kuma da da'awar fa cewa wai suna neman kuɗi to ai babu Allah to ba fa sallah ba sa sallah ba ta duk sabon Allah suna yi wai amma duk da haka wai su kaga wannan ai kuma ta wannan hanyar ya biyo musu da irin gasanan dai babu adadin ana nuna maka irin abu yadda abubuwa suke gudana a cikin wani al'amari sai kaga kai ta mamaki kace to wannan me alakarsa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a Qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi yayin nan abin da annabi ya zo da shi su kuma sun yi nan alhali kuma suna da awar su mabiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga an samu matsala duk kuma illa shedan ce tarko ne na shedan yanda kake haka zai biyo maka amma zai ci tunkuɗa ka in baka dage ka tsaya ba sai i kai ka ibaro sai an yi dogon tafiya sai i juya sai ce inni bari'u minka inni ara ma la tarawun inni sai ce akhafullah kama sai shaytan id qala lil insani kur falamma kafara qala inni bari'un minka zai ta tura ka cewa sai ka fada sai ya juye ce to ni kaga na yi tafiya ta yawwa ni ba ni ba kai to haka yake a ƙarshe a wannan babukan ƙarshe na wannan littafi shine ya kawo bayani cikakke ko mai faɗi game da cututtukan zuciya da hanyar magance su wannan littafi yana da matukar fa'ida ba kaɗan ba ba don komai ba sai saboda abin da ya kusa wanda muke da bukatarsa wanda muke da bukatarsa a daga cikin maka'id da ya kawo wanda shedan yake bi domin ya badda mutane suna nan da yawa amma dai an zamu ambace su a jumla a jumlace daga cikin abin da malam zamu karanta a littafin ya kama ni cewa shedan a yakidul insan bi an yuriduhu al mawarid shedan yana yana mutum yaudara ya jefa shi cikin mawali cikin halaka wa yukhayyil ilayhi annaha anna fiha manfa'a zai jefa kashin abin da yake halaka ne amma sai ce da fa'ida da amfani sai kuma daga baya ijo ya baya sai tafiyar sai kyale mutum bayan ya fada rani ya ce ba ruwa na daga daga cikin maka'id na shedan shine ya rika tsoratar da masu imani akan batattu ya ta firgita masu imani ku ji tsoron wa'incan fa suna fa da kaza suna da za su iya kaza za su yi ma shikenan sai masu imani su koma su labe babu amur bin ma'ruf babu nahyu anil munkari bin Allah ma sai gagara saboda tsoron wasu wai ana tsoron wannan duk kai da shedan ne wa zai yi wani abin ba Allah ba ba wanda zai yi amma sai ita tsorata masu imani ya hana su motsi kuma wannan da ne na shedan da ne na shedan yana lullube hankali ta yadda mutum ga shi dai yana da hankali amma sai kai ta mamaki hankalin ya zama baya ganewa da shi kamar yadda Allah ya faɗa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una wa lahum ayunun la yusiruna biha kaga mutum ga shi yana da hankalin fahimta da zuciya amma baya ganewa sai kai ta mamaki shedan ne ya dabaibaye shi masa wannan illar ya hana shi fahimta yana gani gashi gani na basira amma ya kasa ganewa yana ji amma ya kasa ji na basira da ganewa saboda shedan ya sihirce shi ya lullube masa hankali shedan ya yi makirci shedan ga kakanmu annabi adam da matarsa hawa wanda yana daga cikin abin da za mu karanta ka duba dai a kidan aljanna kuma da yake shedan makircinsa yana da yawa har rantsuwa yake yi ba wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin yayi musu rantsuwa yace wallahi inni lakuma wallahi lalle ni ba gare ku laminan wallahi na cikin masu nasiha wallahi da rantsuwa ma zai tama amma wallahi ƙarya ne in baka yi takalan san ba sai ya rantsa ya rantsa jefa kai ya juya da baya kuma kamar yadda muka faɗa malam zai mana bayani cewa shedan yana duba abin da yake galibi ne ga karkatarka sai ibi ma ta nan domin ta nan ne zai iya maka illa kowa da yadda yake akwai attajirai akwai talakawa akwai masu mulki akwai masu sana'o'i akwai masu akidu iri-iri akwai matasa akwai dattijai akwai mata kowa ta hanyar da iga yaya zai hajjanan zai bi masa kowa da yadda zai kama shi wani kaza ike so wani kaza ike so to ta abin da ya ga ka karkata sai ibi matan ta inda kai abin nan yana kallon ka ba wai ta iya fa haram ba kadai in wani lokaci halal ma sai ce to tunda ka ki haram ba zan biyo halal ma sai cikin kuɗa ka kuma ka wuce gona da iri a cikin halal dan ka fada cikin a halal ma sai ya ga kai abin da ya wuce hankali shi dai ba zai kyale ka ba kowane ra'ayi kake zai biyo ma wannan ra'ayin domin ya jefa ka cikin halaka hatta mutane da suke da ilimin muka kaman wanda suke da awa ana tare da su yan masu falsafa falasifa wasu ne wanda suka kware wajen tunani sai ya ce ba ka to ke na bari a biyo watan sai ta jefa ma ka yi ta wani tunanin da ka ce to kazan ka a ƙarshe sai ka fara lissafin lissafin da kuma ka fita daga hanya ragar fa masu falasifa ai su ne waɗanda suka dinga abin nan wanda har suka harbi wasu bangare na musulmi ma suke ganin cewa bai kamata a ce Allah yana da sufofi ba ya kamata a ce ba da to ai Allah ya ce na da suka ce a sai ya za a ce Allah da sifofi duk wannan tunani ne irin na masu falsafa suke jefa wa mutane a cikin addininsu wanda addinin nasara wannan ne ya lalata addinin nasara zai biyo maka ta hanyar ɗabi'unka ta hanyar ɗabi'unka me kake so kana da karkata zuwa ga mata sai ita tura ka kana da karkata zuwa ga son kuɗi kawai ka tara sai ita tura ka ko ta wace hanya Ka za ka ce sai ta tura haka kawai yake wani lokaci ma sai kalle ka sai ga kai mutum ne mai son isa sai ta tunkuda kai ce to ai kuma ka isa din sai kuma yi ta jin kowa zai isa ba to kuma daga nan kuma ya gama da ya ka zama mutakabbir zai ta tunkuda ka in ka zama mutakabbir ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadkhulu jannata man kana fi tal qala zarratin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda akwai ƙwayar zarra kamar bakin allura na kibir a zuciyarsa an san kibir ai girman kai to ƙwayar kamar bakin allura ba to ina ga in kake da kana da shi kamar dutsen dalaba ai kaga wallan zaba ba ba magana kada ji kai kawai kai kai isa kowa ba kowa bane wani kuma sai ya biyo masa ya ce shi ba zai girman kai ba sai ya ce ai ba daidai bane ki kaskantar da kanka sai kuma sai ka ɗauka wai ƙasƙantar da kai sai ka fata tsimma sai ka ƙi wanka kai ta annaki a kaƙi asuwa wai kai wani kuma ka nuna ne wai kai kuma ka nuna kasawa wai kai za ka ƙasƙantar da kai? to ai ba haka ake haka addinin ya koya ba kaga sai ta nan ma sai ya kai ka ƙasa wai wai sai ya ce maka ya alamar tsoron Allah shine in kana tafiya ka rika taka a hankali kuma ka ƙi wanka ka ƙi sa tufafi ka ƙi cin nama ka ƙi ka sai ce ai wannan shine hanyar tsoron Allah sai kai kai kai kuma alhali ba haka bane kaga kowa ya kai ka ya ya cuce ka kai rayuwa baka kira ba ba baka kwanta a shimfiɗa ya laushi ba ko duk ba a hana ka ba a shari'a ko sai ya hana ka sai ya ce maka ai wannan shine alamar tsoron ai kai ta yawo da tsumma ka ce wai zuhudu a dan ne wallahi yake biyowa ai ba ka ce kai ba za ka girman kai ba zo to sai ta zuhudin sai ta tura ka har sai ka kuma kai ƙasa ka ɗauka su ka ba nan ba ka kuskure hanya ita ma dariya yana da hanyoyi da dama musamman ga waɗanda suke da matsayi na duniya ka duba yadda manzo Allah ta tsara ne yace duk musulmi biyu da suka haɗu suka yi musaba za a yafe musu kurakuransu. amma sai ka ga mutum shedan ya ce yanzu duk matsayin ka wannan ka rika haɗa hannu da talakawa sai ayi wa haka kaga ya cuce shi ya ana shi ya rika musaba ana kakkare masa zunubi kuma duk rudin shaidan ne ko kuma ya hana ka yin sallama in ka kalli mutane sai ka ce kai wannan ni musallama ai rena za sai ka ki sallama alhali in ka ƙi yin sallama kuma kai laifi wai kana ganin kai ka isa duk wannan hanyoyin shi duk inda zai kai ka ya hana ka alheri sai yayi Allah ya tsare mu daga sharrin shi shi yasa Allah ya gaya mana ce inna shaytana lakum aduwwun fattaku wallahi abokin gaba ku ne ku yi tanadi ku yadda dan ku yi tanadin yaki in kuka kyale shi wallahi sai ya kai ku ya baro ko kuma mutum ya dauka irin eh, tunda kai kana ganin kana tsoron Allah shikenan sai eh, ya rika zuga ka shikenan in ka zo ka zauna kana da mabiya kuma sun yarda cewa kai babban mutum ne kai waliyi ne shikenan sai a zo ana tambanta hannunka da kafarka sai ka yarda sai ka yarda daga nan kuma in kai alwala ruwan alwala sai a tattafe a ce ai akwai albarka a ciki to daga nan za ka yi ta tafiya ne za ka yi ta tafiya ne har kuma ka kai matsayin da kuma ma sai ya kai ka ya baro kana jin kai wali to ita wali taka ai ba labari ake zuwa ba da ba a wahayi yanzu kuma Allah shi ya san waye yanzu ko ba haka ba banda umumin waliyai na bai daya na gaba gari mu dai su muka sani ko general waliyai wanda Allah ke ala inna awliya Allah la khawfun alaihim alladhina amanu wa kanu yattaqun masu imani da takawa wanda su ne amma wasu sai su ware wani abu sai su a'a ka to daga nan kaga shedan yana zira mutum yana har sai kuma ka ji kai daban ne ma to kuma daga nan abu sai ya baci ka fara jin girman kanka da matsayinka cewa fa kai to kuma sai kai ta wani tasarrufi haka sabanin na raguwar mutane kuma wannan abin nan din shedan ne babban misali kololuwar mafificin halitta mai daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dan Allah ba ma karanta mu yadda yake ta yadda in an zo majalisi yana zaune cikin sahabbai sai an yi mai bakon yin siya ne sai ya tambaya ce wane ne Muhammadin a cikin sallallahu alaihi wasallam ba haka ba mu karanta hadisi ba dan me saboda yadda kowa yake haka yake mu'amala baya bambance kansa da kowa har suka ce sabai mai maka dakali dan baki suna zuwa suna tambaya a san cewa kai ne shugaba jagora in an zo kana wucewa amma mu koya ka samu dan wata dama shikenan sai ka kunno kai sai ka ce kai ne to ai ma ake sa sallama shine abin koyon ba haka yake ba shi ko manzo Allah yana musabaha yene wa yara kanana sallama har ku yanga ma mace yarinya za ta zo ta kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce zo gidan mai ma ake Allah ya ce to mu je sallallahu alaihi wasallama ka duba yadda yake ma'amala da talakawa da wane a rike rigarsa ta baya ce me kake so bawan Allah ya ce a bani daga abin da yake na Allah sai ce to a bashi a bashin akwai ka duba in kana karanta shi yasa yana da kyau gaskiya a yawaita karanta tarihin manzo Allah ta san sirar sa dan shine abun koyon mu duk wani wani wanda ba shi ba wallahi yana ba shi bane abun koyon mu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kishi haka yake baya musaba da mutane baya saka wa mutane fuska baya cin abinci da mutane sahabbai baya sha imika wani isha ya yake shi kamanninsa cikin in ya zauna cikin jama'a shi aka yi kamata mu yi koyi amma shi dan ba zai kyale mu ba duk yadda ka zama dan matsayi kaɗan shi kenan kuma sai ka zabo kai daban ne dole sai an gane ka ko yawan aiki abin nan ɗin rikarka ko katar rawaninka ko girman carbinka almuhim dole sai ka dai ko kwagirin da ka rike na musamman ku almuhim kai dai ka zamo daban to me amfanin ka zama daban a cikin mutane annabi sallallahu alaihi ba haka yake shi baya bambance kansa da ragowar mutane sallallahu alaihi wasallam to amma shi dan zai kyale mu ba zai kyale mu ko wani irin nau'i na mutane sai ya bi su yan kasuwa ilu kasuwa ya je ya zauna a kasuwa ya kullo ta nan ya kullo ta nan ya kullo ta nan duk sai ya dagula lissafi ba zai yadda ka samu naira goma ya zama naira uku ta halas ba ce shi bukatar sa gudu goma ta zama ta haram amma sai ka yaƙi a cikin naira goma ka ya zama shida hudu ta halas ne shida ji mai dan kura a kai sai ka yaƙi ko kuma dai bakwai ta halas ko uku ne mai dan kura ai ba zai kyale ka ba zai yadda ba uku ina ai shida yake so in bai kai tara ba to in Allah ya dashi dan nan sai ya bata maka sai ya dan abin nan shi bukatar sa ne ta yaya haka masu sana'a duk yadda za ka yi teloli wajen rai ya yaji ko wajen saba alkawari ko wajen kaza ko wajen kaza masu kaza kowa sai ya bi ta kanshi ba zai yarda ba wallahi saboda haka duk abin da kake kasan kana da abokin rigima shine shedan ba a magana mu ma'aikatan albashi Allah ya yafe mana in ka ɗora albashin a kan abin nan yi wa albashin nan aikin da ka ci kuwa halal ai sai dai hasbunallahu kamar yadda nake bada labari wani ɗan uwa ya zo daga Abuja yake bani labari yana da damuwa Ya ce akwai wata wacce ba musulma ba a ofis ɗinsu. in ta gani sai ce prophet Muhammad wai annabi Muhammad haka take ce wai kawai fa dan ya je wajen aiki akan lokaci ya tashi akan lokaci kawai ya yace shine laifina har na zama wai daban ana zuwa aiki karfe takwas ya je takwas ana tashi karfe uku ya tashi uku ko biyu wai wai ya zama wai daban wai har ake siffa wai wato ya zama shi ya kai ƙololuwar gaskiya ke da har ya ka sai kai sama to me wannan kuma a aiki me ai normal ne dama mai zuwa aiki zaka je akan alƙawari ka amma ina wai akan wannan ya zama daban saboda bisa al'ada mu anan dama duk abin da ake yi dama rabi da rabi ne in kana aiki za ka yi ɗaya bisa uku to wannan ka zamo ka ciri tuta in kai ma'aikaci ne ma'aikacin asibiti ma'aikacin gwamnati ma'aikacin makaranta in kai aiki kai kokari kai ɗaya bisa uku kai aiki za ce a ah, wannan ai wane ai ai the best kenan ai masu aiki wai fa ɗaya bisa uku yayi amma fa ya tozartar da kashi biyu bisa uku akwai kwanakin da baya zuwa aiki akwai lokacin da baya zama yi aikin akwai an ka ba zai yi ba akwai kaza duk ba a lissafi wannan kai kawai dan kokarin da kake ta a ah, wani ai ba dama ne sai ka duba da goya take dama wannan albashin kawai akwai ma wanda yake zaune a gida baya zuwa baya ma aikin kawai ana bashi albashin yana ci yana jin babu damuwa da yake da yadda akwai hisabi a lahira ba da yadda ba wallahi shedan yana biyo hanyoyi da dama ga mutane ta hanyoyi iri iri iri iri dan ya batar da su za mu karanta a cikin littafi a yadda ɗan yake wasa da hankalin mutane domin ya zamar da su ya batar da su alkawari da yawa Allah cewa da yawa daga cikin bayan Allah ba za su yi Allah godiya ba hakan yake yi amma amfanin karanta wannan shine kai wa kanka kiyamar tun tunda dai ina ga babu wanda zai jayayya inda ko da da baki ne inda musulmi ne ya ce bai yadda akwai lahira ba tunda yadda akwai mutuwa yadda akwai hisabi tunda an gaya mana ƙura'ani. za a yi hisabi za a yi lissafi kuma an gaya mana hadithi lissafin nan fa ba wai batu ake na a jumlata ba ko da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man nuqisha al-hisaba ziba wanda aka yi masa dalla dalla to na ai ba zai tsira ba amma a jumlatan ma da za a yi a jumlatan shi ma din karka manta Allah ya ba mu labari mutum zai yi mamaki ranar alkiyama an bayi littafinsa na aiki ya ce ya laita ni ma li hadal kita la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa sai yace wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka duk abin da kai zaka ganshi hadir a rubuce wallahi babu wani kankani ba babba ta bakin masu faɗa from A to Z duk sai ka gani wallahi za ka yi mamaki ka ce kaza zaɗin nan ma ni da nan ban ma ɗauka amma an rubuta wallahi to sai ka yi ka tuna wannan rana ka yi taka tsantsan duk abin da kake ka rika lissafin cewa hasibu an fusa mun kabla an to hasabu kai wa kanka hisabi bar ranar da za a ma ka san shedan yana banka duk inda ya matso kusa da kai kawai ga ka ga tafiyar ta yi daidai ta tafi oke ko kuma akwai matsala don ka gyara duk taku sai ka gyara ka kalli takunka ba matsala haka ya kamata saboda dai ka yi iya kokarinka da ba za ka iya masa ba amma dai ka yi iya abin da za ka iya wajen kokarin ganin kayaki shaidan Allah ya kare mu daga sharrin shaidan ga abin da ke cewa littafin yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi zahara li awliyaihi bi nu'uti jalalihi malaiti ce alhamdulillah dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah allazi zahara li awliyaihi wanda ibayyana bayyana kansa ga waliyansa binu uti jalalihi da sa na jalala bayi sun san Allah ne da me da sufofin Allah na jalala shi ya bayyana kansa ta hanyar sa wa anara qulubahum ya haskaka zukatan bayinsa bi mashahidi sifati kamalihi da suka gano sufofi na kamalarsa na isarsa duk wanda ya san sufofin Allah na kamala to zuciyarsa za ta yi haske zai san Allah wa ta'arrafa ilaihi ya sanar da bayi shi kansa Allah din bima azzahu ilaihi min in'ami ta yadda ya saukan musu da ni'imomin sa wa da falalolin sa bayi sun san akwai Allah saboda wannan ni'imomi da falala ta ubangiji da yake musu fa'alimu annahu al-wahidul ahad bayi suka san cewa Allah shi ɗaya ne makaɗaici alfardu samad wanda yake ɗaya ɗaya ya kaɗaita bayi da na biyu kuma shi ne samad abin nufi da bukata ga dukkan bayi da halittu allazi la sharika lahu wanda bayi da abokin tarayya sai zati cikin zatin sa wala fi sifati ko subofinsa wala fi ko cikin ayyukansa wa ashhadu an la ilaha illallah malai ina shaidawa babu abin bauta da dacewa da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu wanda yake bashi da abokin tarayya ilahan wahidan ubangiji makadaici ahadan fardan samadan wanda yake daya fard bai da na biyu an ce fard wato wanda yake ba za ka ce misali ana lissafi a ce daya biyu to shi ɗaya ne wanda shi bai da na biyu a lissafin ɗaya ta Allah bai da na biyu kuma shi ne samad wanda bayi duk suke nufa da bukatunsu baki daya jalla anil ashbahi ya ɗaukaka gabarin ainihin makamanci cikin bayinsa ba wanda yake kama da Allah wal amsal da kuma wanda suke ainihin misalai gare shi wata kaddasa ya tsarkaka anil adadadi wal andad gabarin kishiyoyi da kuma makamanta wa shuraka da abokan tarayya wal ashkal da ainihin masu kama da shi cikin wata sifa cikin sibobinsa la ne a lima a ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ibada wala mufi ya lima mana'a babu wanda ya isa ibada abin da Allah ya hana wala radda li hukmi in Allah ya hukunci ba wanda ya isa mai da hukuncin Allah ya juyar da shi wala mu'aqqiba li amri babu mai bibiyar umarnin al'amarin ubangiji in yayi to ya yanke shine mai yankewa babu wanda ya isa yayi akubi ya bi baya ya ce zai ci gyara ko ya ce yana da ta cewa واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ina ce da wannan Muhammadu Abduhu wa Rasulu bawan Allah ne manzan Allah ne alqaimu lahu bi haqqihi wanda ya tsaya ya ba da haƙƙin Allah mafi cika wa aminuhu ala aminin Allah a bisa wahayinsa wa khiratu min khalqi zababbe a cikin halittun Allah arsalahu rahmatan lil alamin Allah ya yi kwanan Muhammadu rahama jin kai ga talikai wa imaman lil shugaba ga masu takawa wa hasratan al kafirina annabi sallallahu alaihi wasallama sababi ne na nadama ga kafirai a ranar alkiyama su ce dan ne ba mu ya wayi abin nan da yake cewa Allah ya ba mu labari a ranar alkiyama suna cewa laitani lam attakhid fulanan khalilan wa yawma ya'dhu zalimu ala dai yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila kaga zai yi nadama bi ba hanyar manzo ba ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli tabi ina ma ina ba hanyar manzo a duniya to shine malam yace wa hasratan al kafirin duk wanda bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ba a ranar kiyama sai ya nadama shine wannan dai da Allah ya ba mu labari wa hujjatan al ibadi ajma'ina shine hujja akan dukkan bayi Allah ya yanke hanzari ga dukkan bayi da yake rusulan mubashirina wa munzirin sai sai Allah ya kuna linnasi Allah ya hujjata an aiko manzanni me zaka ce a ranar kiyama kace baka sani ba baka da hujja amma ba admalati bayan haka fa inna allaha hakika allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala sarki ya tabbata gare shi kuma albarkatun allah sun yawaita wa ta'ala ya daukaka lam yakhluq khalqahu sudan mu'manan bai halitta dukkan halittun da gani ba sudan haka kawai mu'manan babu dalili a bal ja'alahum mawridan litaklif ya halicci mutum da aljan dan ya dora musu taklifi shine su bauta masa wa ma'allan lil amri wan nahyi ya halice su dan ya umarce su kuma ya hane su wa alzamahum fahama ma arshadahum ilayhi kuma ya tilasta musu ya lazamta musu sai kokarin fahimtar abin da ya dora su zuwa gare shi mujmalan wa mufassalan a dunkule da rarrabe, dan ya aiko manzanni ya ba su littattafai tunda ya dora wa bayi taklifi to dole ka je ka san littattafan da Allah ya saukar ka san manzannin Allah ka bi abin da Allah yake so jumlatan wa tafsilan wa qasamahum kuma Allah ya kasa bayinsa ila shaqiyin wa sa'id zuwa gida biyu shaqi yan wuta wa sa'id da dan aljanna da yan aljanna wa ja'ala li kulli wahidin min al-firqayn manzilan Allah ta'ala ya sanya kowane cikin wayannan biyu al-ashqiya wal abinnan su'ada ya sanya musu masauki a gobe kiyama yan wuta masaukin su jahannama Allah ka tsare mu yan aljanna masaukin su gidan aljanna Allah ka sa muna daga cikin kowane ya aje musu masauki wa asahum mawaddal ilmi wal amal kuma Allah ya ba su dama ta fahimtar ilimi da yin aiki ya halitta musu damar da za su san ilimi kuma su aiki min alqalbi dan ya halitta musu zuciya zuciya ta ce kiyaye ilimi ta fahimta wasama ya ba su ji wal basar ya ba su gani wal jawari ya ba su gabbai su fahimta su aiki da waɗannan abin da Allah ya ba su ni'matan min wa tafaddulan Allah ya yi musu haka ne saboda ni'imarsa da falalarsa faminista ista'mala dalika fi ta'atihi wanda ya amfani da wannan ni'imomi da Allah ya yi masa ya halitta masa zuciya da ji da gani da gabbai yi amfani da su wajen yin ɗa'a ga Allah wa salaka bi tariqa ma'rifatihi bi hanyar sanin Allah da su alama arshe da ilayi bisa abin da Allah ya shire da yake bayi su yi amfani da waɗannan gaban izuwa gare shi walam buge an hudulan bai kauce ga barin wannan ba fakat kama bi shukri ma ya min zalika to shi ya yi godiya bisa abin da aka bashi na wannan ta zuciya da ji da gani da kuma gabbai wanda ya amfani da sojewa Allah da'a to ya yi godiya kenan wa salaka bihi ila mardatillahi sabila kuma ya biyar da su waɗannan gaban dan neman yardar Allah ya bi tabarkin wa man ista'malu fi iradati amma wanda yayi amfani da wannan ni'ima da Allah ya yi masa ta zuciya da ji da gani da gabbai wajen iradarsa nufa-nufan zuciyarsa soye-soyen zuciyarsa wa shawatihi da sha'awa-sha'awan zuciyarsa walam yar a haka kalifai fihi bai kula da haƙƙin Allah ba dangane da waɗannan ta hassara zai yi nadama idan su yi an zalika a gobe kiyama an aka tsaye da shi zai yi nadama domin ba zai ba da amsa cikakkiya ba ya san bai yi abin da ya kamata ba wa hazina huznan tawilan zai bakin ciki bakin ciki mai tsayi a gobe kiyama a ah, to bakin cikin da baya karewa kan ai ba magana wanda ya shiga wuta fa har abada ne kafirai kako zai yi bakin ciki bakin ciki mai tsayi wanda bai da iyaka fa innahu la budda min al ku sani ya ku bayi cewa fa dole fa sai an yi hisabin nan dole sai an je an tsaya a gaban Allah la ala haqqi hadhihi al-aza a tambaye ka shin ka bada hakkin waɗannan gabai ko ka bauka bayar ba da kauli ta'ala dan Allah ta'ala ya ce inna sam'a hakika ji wal da gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ulan kowanne sai an tambaye ka game da su ka bi da su ta hanyar da Allah yake so ko ka bi da su ba walamma kana alqalbu li hadhihi al'aza kal to ita zuciya yayin da ta kasance ga ragowar gabai a matsayin jagora ita ce sarki ita ce jagora almutasarrifu fil junubi jagoran da yake tasarrufi a rinjina shine kamar jagora wanda yake komanda yana ja gaba suna bin sa a baya zuciya ita ce komanda ga ga jiki alladhi tasduru kulluha an amri wadda rundunan nan suna jira su yi ba da umarni ne su bi wa fi ma sha'a kuma yana amfani da rinjina yadda ya ga dama yace ku yi dama ce yace ku yi hagu dan shi ne jagora to ka sani zuciya ma a cikin jiki ita ce jagora fa ha ta ta ce wa qari saboda haka ragowar gabbai kamar abin nan ne runduna da jagoran duk suna karkashin ikon sa ne da biyayya gare shi wa tattasibu minhu al-iqamata wal zayt kuma daga gare shi ne shugaban suke samun miƙewa ko karkata in ya miƙe sun miƙe in ya karkace saboda in ya miƙe kaga zai tafi da su eh, hanya ta daidai in ya karkace kuma zai tafi da su hanyar da yake karkatacciya wa tattabi'u fi ma yaqidu min al-azmi aw yuhil kuma ragowar sojoji ko rundana suna bin shugaba ne cikin abin da yake kullawa yaqidu min al-azmi na azama au yuhillu ko yake warwarewa in yace aje aje yake a tsaya a tsaya saboda shine jagora to zuciya a jikin jiki haka take kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mudghatan ku saurara ya mutane a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat in ta inganta ta gyaru salahal jasadu kullu dukkan jiki ya gyaru wa idan fasadat in ta lalace fasadal jasadu kullu dukkan jiki ya lalace ala wahiya alƙal kana ne ihtimamu bi tasfihi saboda haka ba da kulawa da himmatuwa wajen inganta zuciya wa tasdidihi da gyara ta aula shi yafi cancanta ma a kama da alaihi salihuna duk mai neman ije ga Allah lafiya to abin da ya kamata ya kula da shi ne ya gyara ya himmatu wajen gyara zuciya inda kana so ka tafi salon Allah ka kama hanyar zuwa wajen Allah da salama to sai ka himmatu wajen gyara zuciyarka wan nazaru fi amradihi kuma ka kula kai nazari dangane da cututtukan da suke harban zuciya wa ilajiha kai kokarin magance su ahammu ma tanassaka bin nasikuna wannan shine mafi muhimmancin abin da an kuna masu bauta suka himmatu akai duk masu kokarin bautawa Allah da neman kusanci zuwa ga Allah sun himmatu ne wajen gyara zuka shine number 1 shine abu na farko da zaka himmata akai in ba haka ba ko kai watsi da ita to ka sani ba inda zaka ci ba inda zaka ci walamma alima adu wallahi iblis makiyin Allah iblis da ya gane annal madara alal qalbi cewa fa duk al'amura suna kewaya ne akan zuciya walaiti ma da alaihi suna dogaro ga zuciya ajlaba alaihi bil wasawis sai ya nada linzami akan abin ya nufi zuciya da waswasi ya kai mata farmaki da waswasi wa akbala bi zuhi shahawati ilayhi ya nufi zuciya da dangogin sha'awa wanda zuciya take harbuwa da shi wa zayyana lahu min al-ahwali wal a'mali ya zayyana wa zuciya wasu halaye da ayyuka ma yasudduhu biha an tariq wanda zai kawar da zuciya gaban hanyar daidai wa amadahu min min asbabil kayyi kuma ya cikawa zuciya tun kuɗa mata sabubban algai taɓewa da barin hanya bima ya tsawo ana sababe taufi duk yadda zai ya hana ka hanya ta daidai ta dace ta taufiki sai da yi kokari ya nufi zuciya da shi shi iblis wa nasaba lahu min al wal habain ya kafa wa zuciya masa'id shine taraku wal habain in an ce masa'id shine abin da ake kafa tarko din nan haba'il kuma shine wannan ah, kasan tarko iri iri ne akwai wanda ake kafa a rike kafa akwai wanda ake yafawa wannan na me ake cewa da shi da Hausa a to wannan wato wanda yake jefa wannan tarkon da shi ba kafa ake kama ba a'a jefa ake a lullube abin nan abin abin farauta duk ya kafa su ma in salima min hukui fiha wanda in ka kubuta bai kama kafar ba ko bai jefa maka ainihin tarkon ya lullube ka ba to lam yaslam min an yasula bihi lahu bi hatta to in Allah ya yarda in baka fada tarkon ba ko sai ya hana ka tafiya wato a miƙe sai ya lalata maka hanya ko da dai yi nasara ya tabo ka ba to amma dai ba zai bari ka tafi a miƙe ba sai ya lalata maka hanya sai ya yi maka gargada a hanyar tafiya at-ta'wiq ya hana ka tafiya daidai ya kama ka matsaloli fala najata ba wanda zai tsira min masaidihi daga farauta shedan wa makai da kaidin shedan illa bi dawami isti'anzi billahi ta'ala sai mutumin da ya dawama wajen neman taimakon Allah domin Allah ne kadai yake ya san inda ya kafa tarkon to Allah sai ya taimakon ka amma da ka jefa kafa sai ka kauce duk inda ya kafa sai Allah ya taimake ka ka kauce to haka Allah kada shi zai taimake ka akan shedan Wata ta'arruda li asbab marzatihi duk wanda ya nemi taimakon Allah ya ba hanyar neman yardar Allah waliltija waltija alqalbi waltija kuma ya fakar da zuciyarsa zuwa ga Allah wa ikbali alaihi ya nufaci Allah fi harakati wa sakanati cikin duk motsinsa da zamansa wa tahaqquqi bidull al'ubudiyya ya tabbatar wa kansa wato bautar Allah ya kaskantar da kansa wajen bin bautar Allah allazi huwa aula ma talabbasa bil insan wanda yin hakan shine mafificin abin da mutum ya kamata ya lulluba kansa da shi ya shagalta da shi li yahsul lahu dukhula fi zaman dan akwai lamanin da Allah yi kana so ka shiga wannan lamanin me lamunin da Allah ya lamunce wasu bayi Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan akwai bayina kai dan. ba ka ce zaka biyo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ce to akwai bayina wannan kan baka isa ba Ba ka da iko akan su na ba su kariya to wannan lamuni ne kana so ka shiga ibadi din nan inna ibadi laysa laka alim sultan to sai ka bi wannan hanyar ka koma zuwa ga Allah baki daya ka nemi huka a wajen Allah ka nemi taimakon Allah to sai ka shiga cikin ibadi lamunin nan da Allah ya sai ka shiga cikin su sai da shi dan bai da iko akan ka Allah ya lamunce maka bai isa ba bai isa ba to ina ga zamu dakata a nan saboda lokaci yayi amma har yanzu malam yana gaya mana zai gaya mana manufar wallafa wannan littafi yanzu yayi mana shimfida mun san dai muna da aiki ja a gaban mu shine yaki da shedan wanda Allah yake mana abokin gabar mu to kuma gashi malam yana gaya mana cewa shedan fa yana da hanyoyi babu adadi wanda zai iya farautar ka domin ya tabar da kai to shi sa malam zai gaya mana manufar wallafa wannan littafi, insha Allah ta'ala a darasi na gaba in Allah yadda zamu ci gaba da karantawa kuma fatan mu Allah ta'ala ya kara mana basira da hange ya ba mu ainihin wato tsari daga sharrin shedan Allah ta'ala ya amintar da mu a kasar da mu zaman lafiya dukan wannan fitattu Allah ya yi mana Allah ya zaɓi mana shugabanni na kwarai kuma ya ba su mashawarta na gari waɗanda ba su lafiya a cikin Allah ta'ala ya ba su lafiya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah biya mana su wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum